A 'yan kwanakin nan hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara na ƙara ƙamari, inda a wannan karon suka yi da mikiya a wayansu ƙauyuka da ke gundumar ɗan kurmi a ƙaramar hukumar mulkin Maru, inda al'ummomin yankin suka bayyana irin yadda 'yan bindigar suka yi musu cin kaca tare da yin garkuwar ɗaruruwan mutanen ƙauyen, kamar yadda wani tsohon kansalan yankin Ilyasu Salisu ya bayyana yadda lamarin ya faru. Jiya ba da nan ne suka kawo mana hari karfe 45 inda suka shigo an kama an sun ka shahin manya kamar su Yalwa, koda Baka, ta Sabon Tunga. in suka shigo da motoci akwai kanta kwara goma akwai izuzu kila toyota kwara biyar akwai gwab kwara goma suka dinji kwasu buhuna da shinkafa da gero da masara da dawa kuma sun kashe mutum muna sun kashe mana mutum sha bakwai suka ɗauki mutum ashirin da biyu to daga ba sai ga su sun sake dawowa sun ɗauki sama da mutum ɗari biyar da ashirin da ɗaya. Ta yaya kuka san ɗauki mutum ɗari biyar da ashirin da ɗaya? Akwai manya an kashe musu mutum bakwai an ɗaukan musu mutum ɗari akwai kaboso an kashe musu mutum biyar an ɗaukan musu mutum ɗari akwai yalwa an kashe musu mutum biyu an ɗaukar musu mutum hamsin akwai koɗa da fafaɗa an kashe musu mutum ɗaya ɗaya ko gari an kashe mutum ɗaya an ɗaukar musu mutum hamsin akwai makini da tunga wa'anda su ga ƙididdigar da muka yi ba mu samu bayanan kashe mutanen su ba da wa'anda aka ɗaukan musu har yanzu. Shi ma Shehu ɗan Hodiyo ɗaya daga cikin wayanda suka shaidi faruwar lamarin ya bayyana tashi hankali da kaduwa da suka tsinci kansu a lokacin da lamarin ya faru tare da miƙa kwambara ga mahukunta da su kawo ma al'ummomin yankin ɗauki. Yanzu ga mutane na ana cikin tashin hankali da rudani kuma an nemi mutane a kawo gudunmawa muna ta neman gudunmawa daga gare mu kun ba mu da lambar da za mu samu ku shine muka ce don Allah da Annabi a taimaka mana a taimaki rayuwar al'ummar mu da a cikin ƙasa ga don darajar Allah don albarka Annabi Muhammad. Yanzu muna cikin halin kakanikai menene halin kakanikai mutanen nan wani ma bai san inda yake ba za ka isko mutum saboda gudu ya faɗi ya kare za ka isko waɗanda kuma su kuma ga suna an kashe su yanzu mutane wasu sun koma su ɗan samu abincin da za su rikowa an sake an biyo su in ji ɓarayin sun kere. to sai dai alhaji bello muhammad jabaka shugaban na karamar hukumar mulkin maro wanda ya bada tabbacin faru lamarin ya yi bayani akan irin yadda lamarin ya faru. information ɗin da nake samu a tsakanin yalwa da wani ƙauye akwai faɗa da ya ɓarke ɗanin ɓarayi wa junansu to sun kashe ɓarawo ɗaya to da 'yan uwan ɓarawon suka sami ainihin wannan gawa ta ɓarawo to sai suka zo suka horma mutanen wannan ƙauye jiya sun ɗauki mutum hudu suka kashe mutum guda to yau kuma suka dawo suka tattara mutanen ƙauyen nan suka kwashe su sun kwashi kusan mutum ɗari uku da bayanin da ke zo min sannan kuma suka zo da motoci suke ta fashe gidajensu suna kwashe musu abinci sun kwashi buhuhuwan masara da na dawa da sauran kayan abincinsu to bayan haka kuma ɗazu sun dawo sun kashe kusan mutum bakwai ga wani ƙauye na kusa ga wannan ƙauyen na yalwa to kuma sun tafi da wasu mutane. Ya zuwa yanzu dai akwai da yawa daga cikin al'ummomin yankin da ba a san inda suke ba, yayin da wasu suka yi hijira suka koma garin da za su samu mafuka domin gudun harin 'yan bindigar abdulrazzaq bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya